Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro Assalamu alaikum barkamu da haka. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Litini. 25 ga watan Mayu shekarar 2020 wanda ya daidai da biyu ga watan Shawwal. Da fatan an yi sallar idi lafiya. To kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Yusuf da muhimman kanin labarai. Yau Litinin ake tunawa da 'yan mazan jiya a nan Amurka. Kasar China ta ce wasu 'yan siyasar Amurka suna kawo tarnaki ga dangantakar ƙasa da ƙasa. Ƙasashe biyar da ke kokarin ganin an sasanta rikicin Afghanistan sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa. Kanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na wannan lokaci kuma za a ji cewa al'ummar kasar ghana kamar sauran musulmi a faɗin duniya sun gudanar da idin karamar sallah a jiya lahadi tare da kiyaye sharruɗan kare yaduwar coronavirus sannan bayan da kungiyoyin gwamnonin arewacin najeriya suka bayyana shirin mai da almajirai makarantun boko wasu 'yan rajiko sun ce hakan kaɗai ba zai wadatar wajen kiyaye haɗarin da ake hange nan gaba ba kamar kowace rana irin ta yau litinin yusuf zai gabatar da shirin ilimi garkuwar dan adam za kuma mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta saƙon imel to amma bari mu fara da jin halin da duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum tare da fatar an yi sallah lafiya Yau Litinin ce ranar tunawa da 'yan mazan jiya a nan Amurka, ranar da aka ware domin tunawa da dubban dakarun Amurka maza da mata da suka sadaukar da rayuwarsu ga ƙasar. An sassauta tutocin ƙasar zuwa rabi a duk faɗin ƙasar don karrama su a yau Litinin. Bisa umarnin shugaba Donald Trump, an saukar da tutocin ne tun daga ranar Juma'a har zuwa jiya Lahadi da zimmar girmama Amurkawa fiye da mutum dubu ɗari da suka mutu a sanadiyar annobar coronavirus. Mace-macen Amurka da ya zarce na kowace ƙasa a duniya sun hada da tsofaffin sojoji dubu ɗaya da suka mutu sanadiyar COVID-19 a cewar ma'aikatar lamurran tsofaffin sojoji. Hutun ya yi daidai da lokacin fara hutun bazara a Amurka, to amma tare da dokokin ba da tazara da takaita shigowar matafiya daga kasashen waje da kuma miliyoyin mutane da suka rasa ayyukan yi. Wannan lokaci dai zai bambanta da na shekaru da suka gabata. Trump ya tsara gudanar da bikin saka fulawa a makabartar tunawa da mazan jiya ta Arlington. Kana zai kuma kwashe wani lokaci na bikin rana a Fort McHenry da ke Baltimore, inda aka yi wani yakin basasa na shekarar 1812 mai ɗumbin tarihi. Magajin garin Baltimore, Jack Young, ya roƙi shugaba Trump da kada ya zo garin nasu yana mai cewar hakan ya saba wa hanawa 'yan baltiman yin tafiya zuwa wani guri da ya bayar trump ya ki amfani da kyallar rufe hancin jama'a akan hakan yong ya ce ba sa bukatar ziyartar tasa Kasar China ta ce wasu 'yan siyasar Amurka sun kawo tarnaki ga dangantakar ƙasa da ƙasa. Kana suna ƙoƙarin jefa ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya cikin yakin cacar baki. a lokacin da yake jawabi a taron jam'iyyar national people's congress jiya lahadi a beijing ministan harkokin wajen china wang ying ya ce dambarwar siyasa na yawo a amurka wadda take amfani da duk wata dama don kai farmaki da bata sunan china wang ya kara da cewar china ba ta burin kauracewa amurka don haka ya kamata amurka ta ajiye tunaninta na watsar da dangantakarta da china kana da hana mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu damar morewa ci gaban zamani. Gwamnatin Trump dai ta sha yin sa'insa da Beijing a kan lamurra da dama a 'yan watannin nan da suka hada da kasuwanci, fasaha da kuma annobar coronavirus. Inda Trump da kan shi ya zargi cewar annobar ta fito ne daga wani ɗakin gwaji a babban birnin Wuhan, inda aka fara ganin cutar a shekarar da ta gabata. Ƙasashe biyar da ke ƙoƙarin ganin an sasanta rikicin Afghanistan sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa da ke habin da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi domin gudanar da shagulgulan sallah a ƙasar tare da kiran ɓangarorin biyu da su ɗora a kan hakan. Muna ƙara ƙarfafa ɓangarorin biyu gwiwa da su ci gaba daga wannan shirin na sulhu zuwa mataki na gaba ba tare da ɓata lokaci ba. masu shiga tsakani na burin ganin an kawo ƙarshen takaddama a ƙasar ta afghanistan a cewar sanarwa ta haɗin gwiwar ƙasashen qatar jamus indonesia norway da uzbekistan a jiya lahadi ranar da ake bikin sallar idi a ƙasar ta afghanistan ɗaya daga cikin bukukuwan ibada masu daraja a addinin islama sanarwar ta biyo bayan wata sanarwa da kungiyar taliban ta fitar na tsagaita wuta na tsawon kwanaki uku daga jiya lahadi shugaban kasar ashraf gani ya mai da martani ta hanyar tsagaita wuta a nashi bangaren tare da sakin fursunoni dubu biyu 'yan kungiyar ta taliban da ke kurkuku kungiyar taliban dai na buƙatar a saki fursunoni har dubu biyar kamar yadda aka yi matsaya a yarjejeniyar da aka cimma da amurka kamun suka yadda suka zauna domin sulhu ana sa ran sulhun zai kai ga samar da dawwamammen zaman lafiya mai ɗaurewa da samar da tsarin gwamnati da dukkan 'yan kasar afghanistan da suka hada da 'yan kungiyar ta taliban da aka cimma yarjejeniyar za mu kawo muku sauran labaran bayan mun duba rahoton mu na farko daga kasar ghana yayin da kasashen duniya suka ɗau matakin dakile cutar covid-19 lamarin da ya kawo sauye-sauye kan rayuwar al'umma ciki har da hana manyan tarika kuma ɗaya daga cikin abin da sallar idi ta gada ƙasar ghana kuwa ta yi wani abin da za a iya kwatanta shi da bikin magaji ba ya hana na magajiya ga rahoton wakilin muryar amurka ridwan abbas A dalilin hali da muka samu kanmu a ciki dangane da bullar cutar coronavirus wadda ta addabi duk duniya baki daya an umarci kowa ya yi sallah a gidansa tare da iyalinsa. to amma sai hukuma ta shirya babban limamin ƙasa zai gabatar da sallah din a babban talabishin ƙasa yadda zai zama tunatarwa ga mutane kada su shagala har wasu su manta yau ne sallah Babban limamin ƙasa Sheikh Usman Nuksha rubutu ya jagoranci sallar wadda ya samu halartar mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Bahamud Bahaumiya da kuma ministan zango affairs Mustapha Hamidu sai shugaban ƙasa da ya tare da su ana idda sallar. ne a amsa muna mun hannu muna roƙon ga Allah muna kankan kai zuwa gare ka ka kawo zaman lafiya a ƙasar mu ka kawo mana lafiya a cikin ƙasa duka ka tsira da mu da dukkan bala'i da dukkan musiba dukkan gari ka kiyaye su da wannan ya Allah ya Allah muna roƙo ka yaye mana wanga bakin ciki ka kiyaye da inayanka da gamshi ka tarinka hukumar na Ghana da shugaban Ghana na na da na ibinsa Dr. Mahmud Bawanya da mataimakansu ka zanya wanga gari mu, gari na amintacce ka amintar da mu da dukkan musiba kar ka fita da ya Allah ka dauki azaban ga gaba mu ka biya bukatan kowa ka cika ma kowa daɗin kai Allah ka yafe mana ka yafe mu iyayen mu ka yafe mu shehunan mu wanda suka riga mu da yawan ka yafe musu ya Allah da mu wani da musulmai da maza da mata rayayyu da matattu kada sanya keta a cikin zukatan ga waɗanda suka ba da gaskiya kai ne mai jin kai ba A cikin jawabinsa shugaban ƙasa ya gode wa Allah sa'an nan ya taya musulmi murnar sallah ya jinjina wa ma'aikatan gidan rediyo gana da yadda ta shirya wannan sallah, ya nuna damuwarsa ainihin game da irin hali da musulmai sun kai azumin watan Ramadan na bana. Ya ce, amshi da musulmi sun kai ga haramcin da aka gindaya ya taimaka ainihin wurin kiyaye rayuka sannan ya yi kira ga musulmi su mai da hankali wurin baiwa 'ya'yansu ilimi. ga abin da wani da ya yi sallah a gida ke faɗi game da sallar na bana. Sunana Alhaji Bila wannan sallah da muka yi shi mu gode ma Allah da yake muna cikin matukan lafiya kuma wannan abin da ya zama muna tilas tilas ne da yake abu ne da yake hukunci ne na Allah kuma Allah ya riga abin da ka gan zai same ka ka kauce mai. tun da yake an ga abin cuta ne aka gwada yadda za a yi a kauce mai saboda shi ba'an da muka yi na ibada mu yau mun yi ne tsakanin mu da Allah kuma Allah kuma ya san abin da shi ya kawo cutar kuma ya san manufar mu cikin ibada mu saboda shi mu dai ibada mun yi shi tsanaki da kuma saboda Allah kuma Allah kuma ya karɓar muna. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana. Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba. An gaida Redwan Abbas. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan Washington DC. A duk lokacin da ake da bukatar sauraron shirye-shiryenmu za a iya ziyartar adireshinmu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga karashen labaran duniyar. Kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya a yau Litinin sun yi hawa da sauka hannun jarin niki na japan ya rufe kasuwar yau da sama da kashi ɗaya da ɗigo bakwai cikin ɗari bayan samun labaran ƙasar za ta ɗage dokar takaita zirga-zirga a birnin tokyo a inda hansan na hong kong ya ɗan sauka kaɗan da kashi ɗaya a sanadiyar labarin wata zanga-zanga da ta kauri akan sabuwar dokar tsaro da china ta riski a da'irar kasuwannin kuɗi wanda masu suka ke ganin zai kawo ƙarshen 'yancin cin gashin kai na birnin. Hannayen jarin Shangai kuwa sun dai tashi kaɗan da fiye da rabin kashi, kana SNPASX na Sydney kuwa ya samu riba fiye da kashi biyu. Sai kamfanin Cosby na Swell ya tashi da kashi ɗaya da ɗigo biyu cikin ɗari, a yadda TSEC na Taiwan kuwa ya karkar kasuwar a sama da kaɗan da rabi. A kasuwar ɗanyen mai kuwa an da kowane gangar ɗanyen mai Amurka a kan dala 33 da san 60 inda ya yi sama da kashi ɗaya cikin ɗari a yayin da nau'in ɗanyen mai na Brent na kasuwar ƙasa da ƙasa kuwa aka sayar a kan kowace ganga ɗaya a kan dala 35 da cent 27 wanda shi ma ya yi sama kaɗan. Duk kasuwannin hannayen jarin Amurka uku a yau Litinin za su kasance a kulle domin hutun tunawa da 'yan mazan jiya. A yau Litinin an dawo da zirga-zirgar jiragen sama na cikin gida a takaitattun wurare a kasar Indiya. Biyu bayan dokar rufe duk wasu al'amura a kasar na tsawon watanni biyu. Matakin da aka ɗauka a yunkurin kasar na dakile yaduwar annobar coronavirus. Kimanin kashi ɗaya cikin uku ne na sufurin aka baiwa damar soma aiki, su ma a ƙarƙashin tsauraran dokokin yaƙi da cutar coronavirus. dole ne fasinjoji su saka safar rufe fuska kana a musu gwaji yayin da kuma za a yi feshin tsabtace jakkunansu ma'aikatan jirgi kuwa sun sa kayan kariya to sai dai duk da haka an soke wasu jiragen wanda hakan ya sa wasu fasinjoji ke kokawa a kan yadda ba a sanar da su ba kamun su bar gidajensu zuwa tashar jiragen Kasar India dai na da mutum fiye da dubu ɗari da talatin da tara da suka kamu da annobar ta COVID-19. Kana mutum dubu hudu sun mutu daga cikin ƙididdigar da jami'ar John Hopkins ta fitar. Madalla Yusuf kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu bari mu nufi Najeriya. Gwamnonin arewacin Najeriya sun cimma matsaya kan mataki na gaba wajen hana barace-barace ta hanyar mai da ankali kan komawa wani tsarin ilmantar da almajiran ba tare da barace-barace ba. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta haɗa mana wannan rahoton. Sha'anin almajiranci a Najeriya ya zama abin kyama ga wasu al'umman arewa har ma da kudancin kasar nan inda ake ganin cewa wa'annan almajiran sun zame musu alakakai a cikin jihohinsu kuma aka yi ta korarsu ana mayar da su jihohinsu na asali musamman a lokacin da annobar coronavirus ta ƙara kamari. To amma meye mafita? Na zanta da wata mai fafutukar neman daidaito tsakanin al'umma Fatima Abubakar inda ta bayyana cewa fitar da tsarin baiwa almajirai ilimin boko ba zai wadatar ba illa a jajirce wajen sama musu aikin hannu domin su dogaro da kai so matakin da su da gwamnati ya dauka akan hana barace-baracen nan da kuma almajiranci ma dai ina ganin sai an samu um, kaman haɗin kai sosai na iyaye because what is most important is to engage yaran su samu wani abin da za su yi da zai ɗan ba su taro da sisi haka wani hanzari ba gudu ba shine yunkurin da gwamnonin arewa suka yi inda ɗaya daga cikinsu wato gwamnan jihar kaduna malam nasir rufa'i ya bayyana cewa ƙungiyar gwamnonin arewa arewa ta shirya tsaf domin kawo karshen matsalar barace-barace da ake alakanta da tsarin almajiranci a arewacin ƙasar na yi ƙoƙarin zantawa da shi amma abin ya ci tura an dai daɗe ana kai ruwa rana game da batun barace-barace da almajiranci inda shugaban ƙungiyar gwamnonin arewa kuma gwamnan jihar filato simon lalong ya bayyana cewa an riga an ɗauki mataki lokacin da ana neman a magance wannan an yi dabara iri-iri in aka zo aka zo na sa ce ana tsoron malamai ana tsoron sarakuna amma lokacin da aka ɗauki mataki na tuna kafin wannan cutar ta shigo lokacin an ce gwamnoni yanzu yana hannun ku ku tashi ku je ku gyara wannan abu ya ƙara da cewa abinda nake faɗi wa mutane shine mu dinga faɗa ma kanmu gaskiya almajiranci da ake yi daidai ne bisa ga musulunci an riga an faɗa an ce ba daidai bane yanzu ana hada almajiranci da da da bara almajiranci karatu ne duk da cewa ba a fara aiwatar da sabon shirin kula da almajirai ba. Wani malamin addinin Islama Suleiman Sani ya bayyana cewa matakin gwamnonin Arewa na bisa ga tsari. Mafi akasarin mutanen da suke da ilimin Alkur'ani ba kasafai suke zuwa makarantu domin ɗaukar wasu darussa ba. kamar ilimai daban illa kawai a rika karanta musu Kur'anin nan a makarantu na tsangaya. Karatun zamani baya yin kaifi ba a samun tsumbun basira in mutum ba ilimin addini. wannan mu muna goyon bayan abin da duk gwamnonin arewa abu ne mai kyau Kazalika kakakin gwamnan jihar Borno Isa Gusau ya ce hukunta iyaye da duk wani malamin da ya karbi yara ba tare da gidan da zai ajiye su ba shine mafita. Za a ɗauki mataki duk wani uba da ya bar ɗansa ya je almajiranci ba tare da makarantar da ya kai shi akwai wurin kwana akwai abinci wato ya kamata in an samu wannan yaran a je a kawo haife shi ya je ya je ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku sama da haka sannan duk wani malami da ya yadda aka kawo mishi almajiri ya ɗauke shi ba tare da malamin nan yana da wurin kwanan almajirin nan da kuma tsari na abinci ba ya kamata shi ma wannan malamin a kama shi a ƙarshe dai gwamnonin arewa sun ce za su yi iyakacin ƙoƙarin su wajen hana bara baki ɗaya a jihohinsu halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya to an gaishe ki halima abdulra'uf Tumar sauraro yanzu lokaci yayi da zan koma gefe guda Yusuf ya gabatar mana da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar an yi shagulgulan sallah lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita muna Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. Inda muke duba shirye-shirye da gwamnatin jamhuriyar Nijar ke yi. domin buɗe makarantu daga ranar ɗaya ga watan gobe. Yanzu kuma ga Salimu Muni Barma da ƙarin bayani. Gwamnatin na cewa shirye take ta kubutar da shekarar karatun ta bana saboda haka za ta ɗauki dukkan matakan da suka dace danganin komai na karatu ya tafi daidai ta yadda za a baiwa ɗaliban da ke jarabawa su sukunin fafatawa a ƙarshen shekara kamar yadda aka saba. Burin gwamnati shine kar wannan cuta ta coronavirus ta zama illa ga shekarar karatu ta bana ya zama wajibi ga dukkan ministrori masu kula da al'amuran makarantu su tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan al'amura na karatu don kowa ya ba da haɗin kai ga wannan fasali na ceto karatu na shekarar bana saboda eh, karatun zai ɗan tsawaita har cikin lokacin vacance wato lokacin hutu to kaga ya zama wajibi a samu haɗin kai daga dukkan bangarori daban-daban kuma da kwankwanto insha Allah kowa zai bada haɗin kai don mu cimma wannan buri illa iyaka kawai yanzu abin da ya rage mana mu ci gaba da addu'a Allah ya kare mu daga wannan cuta kuma za mu ci gaba da karatunmu saboda karatun 'ya'yanmu tunda an ce yara su ne manyan gobe lafiyar ɗalibai da malaman su wani abu ne da shi ma ke buƙatar dubawa a wannan lokaci da ake ci gaba da samun karuwar mutanen da suka kamu da cutar coronavirus in ji ƙungiyoyin malaman makaranta. Idan an ɗauka cewar ma wannan annoban ta ɓace kwata-kwata babu ta to in za a yi wannan komawa makarantu to ya dace a ce a ɗauki matakai na tsaro na gari wa'anda za su sa cewar wannan annoban ba za a ci gaba da yada abin da ya sauranta ba kuma a koma gidan jiya noman goshi na ɗaya kenan na biyu kuma sai an tana da wurare kalas ko in ce kalas irin wa'anda ya dace su ɗauki malaman makarantu sai an ci gaba da ɗaukar matakai na kariya ba a san har yau a ci gaba da sa wai yara nutsutsu cikin kalasoshi ko muna fatan Allah ya bada karin gwiwa don abubuwa ne kamar mu abin da ya san lakwalta sha wahala sosai tun shekarun baya kuma wannan annobar ta zo ta kara wahala da ita kenan mu muna fatan Allah ya kara ba gwamnati karin gwiwa da zai iya komowa duk wa'annan abubuwan da muke tsoro ya sha su saboda ilimi ya koma daidai iri ya dace. A nan hukumomin ilimi na cewa za su ɗauki dukkan matakan rigakafi a ciki da wajen makarantu don baiwa ɗalibai da malaman su kariya. kamar a buɗe wannan makarantu gwamnati tana cikin tanadin wato duka matakai na kariya kamar irin su takunkumin nan da ake sanyawa ga baki da hanci don kare kai kamar su ruwa na wanke hannuwa da sabulu irin su gel da kuma yin feshe ga duka makarantu to wannan za a yi tanadin su insha Allah saboda kare ɗalibai daga wannan cuta a nata bangare kungiyar ɗalibai ta usn na tunatar da gwamnatin niger cewa ba idan waɗannan matakai akwai wani nauyin na daban da ya rataya a wuyanta domin tabbatar da ɗorewar karatu a wannan zango na biyu na shekarar da muke ciki cikin wani hali ne suke so a dawo mun shi ai an ce za a sa kariya ta wannan annoba za a sa abun da ake ce ma eh, legist barrier za a ɗauki matakan da yawa a cikin lakwaloli namu eh, privy da public duka gaba ɗai na a yi hankali da bazawa wannan cutar mai haɗa kan mu ai muna da tambayoyi da yawa muna da eh, abubuwa da yawa wanda muke so mu tambayi minista cikin eh, surtu hali wanda dalibai za su ɗauka sani cikin wanga watanni wanda muka san da watanni ne na damana a ƙasa ta mu ta Nijar watanni ne na abubuwa da yawa wanda za su kawo Eh, cikas cikin cikin tafiya ta ta talakwal yadda ya kamata. Tuni kungiyoyin bunƙasa sha'anin ilimi irin su a ta bakin shugabanta Usman Dambashi suka fara kiran bangarori su haɗa kai domin kubutar da wannan shekara daga yanayin tangal-tangal ɗin da ta shiga a sanadiyar annobar COVID-19. To alhamdulillah wannan mataki na gwamnatin niger na buɗe makarantar lakwal na wana na farawa na watan mai kama na Juni na Juin ina ganin mataki ne mai muhimmanci mai amma akwai matsaloli da yawa gwamnati ya gaye shi ne idan komi ya tafi da kyau yadda ake san shi idan ba mu yi aiki ba mu talakawa muka tsaya muka yi aiki da duka wannan matakan na kare wannan cuta ya zamanto a Nijar kakin wannan lokaci yayi babu wannan mai coronavirus kin ina gani wannan matakin gwamnati zai tasiri insha Allah za a kowa makaranta ina tsammanin idan za a zauna saman teburi a komi za a yi za a iya samun mota abin amma a rika yin abu kara zube shine bai idan kullum za mu ci mu tattauna tsakaninmu mu mu samu abin ga eh, hanya wallahi za a samu hanya ina kira gaban murya ka a ɗauki tarzoma a rikasa cikin duniya duka nan wace kaɗan ne duka harkokin duniya duka nan wace a tsaya a samu mu gyara mu taimaka ma kanmu su to mu da suke kankana mu an muka yi hayaniya muka wuce ɗiyan ba su iya samun komi kenan aikin da zamu yanzu ba kanmu bane muke ma ɗiyan mu ne da shikokin mu zan ma wannan aiki kenan a samu kowa samu sai sharuwa an an komo makaranta dan Allah a gane me muke so gaba daya Allah ya taimaka mana a wata takardar da ya aike wa jami'an da ke da hannu wajen gudanar da harkokin ilimi a sassan Nijar ministan ilimi a matakin firamare Dr. Dauda Muhammadu Marte ya umarce su da su bi diddigin yadda al'amura za su gudana don ganin an yi nasara a shirin nan na sake bude makarantu da yake wasu na ganin gwamnatin ba ta yi cikakken shirin da zai ba da damar samar da wani kyakkyawan sakamako a ƙarshen shekarar karatun ta bana ba ko da wannan annoba ta zo cikin kasashen mu gaba daya dama ba wani lokaci aka ɗauka na karatu mai yawa ba an yi wani abu ne mai amma bai doki lokacin da ya dace a ce to abin da an ka ɗauka na wa'adi na karatu an ci shi ba kenan ba za a sa tammaha kwana arba'in da biyar kin nan da za su ɗauka ɗai ga watan juwan zuwa cikin juwe kin nan zai dace a cimma duk irin gurin da ake nema ba ba zai yiwu ba abubuwa ne wa'anda in ana son su yi to akwai matakai iri-iri da ya kamata a ɗauka tun daga nesa kuma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin namu Sule Mummuni Barma, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta haɗa mana sautin shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande daga nan gundumar Columbia. bisalam Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke more. Ai sauraro lafiya. ta sai a tara da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta saƙon imel. Jama'a Assalamu alaikum. Sakonmu na farko ya fito ne daga mamudu Salihu ƙauren nan da Zamfara. Ya ce ina yau ɗaukacin 'yan uwan al'ummar musulmin duniya barka da sallah. Allah ya karbi ibadunmu da muka gabatar a cikin watan Ramadana mai alfarma da ya gabata ya samu a cikin bayin da aka yanta na kira ga al'ummar musulmi da mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana karshen annobar corona da ta kici ta cinyewa. Sako na gaba ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura ya ce salam biyo ya Hausa. Na amfani da wannan damar dan na yi wa 'yan uwa musulmi na duniya barka da sallah duk da sallar nan ta zo mana cikin wani hali wanda duk abubuwan da aka saba yi da sallah duka ba yi su ba kamar hawan sallah da sauransu sako daga babo mato mai addu'a ya ce assalamu alaikum murya amurka mai albarka yau na shigo wannan fili ne domin in taya yan uwa al'ummar musulmin duniya murna gudanar da sallar idil fitir muna addu'a allah ya amshi dukkan ibadunmu kurakuran da muka yi kuma allah ya gafarta mana allah ya kawo mana karshen wannan cuta ta coronavirus da ta shafi harkokin komai na duniyan nan Shiku Abubakar kawo girgir ya ce salam biyo Hausa. Sallah mai yawan ado ga gashi dai sallah an yi ta ta wuce. Sai kuma ga mai yawan kwana Allah ya karbi ibadunmu ya nuna mana ta shekaru aru aru amin. Cewa da Murjau ya ce biyo ina yi wa daukacin yan uwa musulmin duniya barka da sallah. Ubangiji Allah ya nuna mana ba baɗaɗa lami lafiya kuma cikin kwanciyar hankali da lumana. Sannan ya kawo mana ƙarshen cutar coronavirus a duniya baki ɗaya amin. Sai sako da kakabiru janye kwara sakkwata a Najeriya. ya ce salam ya hausa da fatan kun yi sallah lafiya na taya dukkan al'ummar musulmi murnar barka da sallah da fatan allah ya karbi ibadunmu ya nuna mana wata shekara lami lafiya sakonmu na karshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga sani mai lange-lange a wuri da aliyu usman ta ka lafiya suka ce assalamu alaikum ya hausa don allah ku ba mu dama don mu taya ɗaukacin musulmin duniya barka da sallah da fatan allah ya maimaita mana a cikin ƙoshin lafiya da kuma kyakkyawan yanayi To mun gode mu ma muna muku barka da sallah. Kafin mai sallama da ku kuma, ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice. Yau Litinin ce ranar tunawa da 'yan mazan jiya a nan Amurka. ranar da aka ware domin tunawa da dubban dakarun amurkawa maza da mata da suka sadaukar da rayuwarsu ga kasar kasar china ta ce wasu 'yan siyasar amurka suna kawo tarnaki ga dangantakar ƙasa da ƙasa kana suna ƙoƙarin jefa ƙasashen biyu da ke da ƙarfin tattalin arziki a duniya cikin rudani. Ƙasashe biyar da suke ƙoƙarin ganin an sasanta rikicin Afghanistan sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa da ke marhabin da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi domin gudanar da shagulgulan sallah a ƙasar tare da kiran ɓangarorin biyu da su ɗaura a kan matakin. Kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Litinin sun yi hawa da sauka. a yau litinin an dawo da zirga-zirgar jiragen sama na cikin gida a takaitattun wurare a kasar indiya biyu bayan dokar rufe duk wasu al'amura a kasar na tsawon watanni biyu matakin da aka ɗauka a yunkurin kasar na dakile yaduwar annobar covid-19 masauraro a nan za mu ja labulan shirin a wannan lokaci sai kuma zuwa can an jima mu sake dawowa da shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau yanzu a madadin lokacin abokan aiki na musamman ma yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da jagorar shirin julie leathers gresham da injiniyan mu ni aisha ma'aza ke cewa ku kasance lafiya kuma a ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah lafiya tare da kiyaye sharruɗan yaɗa cutar coronavirus sai a dakaci shirin yau da gobe ma'assalam.